الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا مختصر صحيح البخاري وتو التجريد الصحيح لأحاديث الجامع الصحيح نا الإمام الزبيدي yau za mu yi darasi na talatin da uku insha Allah za mu tashi inda mali yake cewa an usama tabni قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل بالشعب فبال ثم توضأ ولن يسبك الوضوء فقلت الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فرقب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما وانا حديث حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما الله يردد شيد شيد بامن سنقبالها الإمام البخاري ويتوشي أباب إسباغ الوضوء wato babin cika alwala abdullahi bin umar yace isbagul wudu'i al inqa'u wato kai alwala ka tsaftace kafanka ka kai matika wajen wanke kafarka ko kuma wajen wanke gabban alwalanka har ka tsaftace gabban shi ake cewa cika alwala akwai kuma alwala khafifa takfifu ba takfifu wudu'i takfifu alwudu wato sassauta alwala duk ka jika gaban ka ka wanke amma dai ba su fita face face ba ita ma alwala ce to da alwala akwai kala biyu akwai alwala wato cikakkiya wanda aka tsaftace gabbai akwai kuma alwala wanda take mai dan sauki sauki ta yi amma dai gabban ba su tsaftatu gaba ɗaya ba to wannan hadisi zai mana magana akan duka alwalan guda biyu wanda ake yin ta ba tare da an tsaya ana bin gaban da wankewa sai an tsaftace ta akwai kuma wanda ake yi sai an tsaftace gaban amma kowannensu su ba wuce sau uku daga usamatu bin Zaid radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su kale yace dafa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min arafa manzala sallama ya taho daga arafa dafa yani afaba fa idza afabtum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram a haji daga arfa muzdalifa ake dosa arfa shine rukuni babba daga cikin rukunin aikin haji to ana tsawon arfa ranar tara ga watan zulhijja wato tsayuwan kuma yana farawa bayan zawali bayan azahar kenan ta ko da ka je da safe kana jiran lokacin yayi ne sannan yana karewa idan magariba ta shiga ko kuma dole ne ka kai har magariba amma kan kare kuma har zuwa alfidir ya fito amma dole ka samu wani yanki na yini da wani yanki na dare a ka na na arfa to manzala sallama ya tsaya a arfa har rana ta fadi sannan bai yi sallan magariba a arfan ba saboda hakan shine sunna da fa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min arfa usama yana ba mu labarin yadda tafiyar ta kasance yace manzo Allah sama sai ya tafo daga arfa shine ma'anar da fa'a ya tunkudo yani afaba min arfa ya tafo daga arfa zai tafi muzdalifa magariba ta yi rana ta fadi hatta idza kana bi sha'ab har sai da ya kasance a wani wata hanya loko wato ashab shine at-tariqu fil jibal ko fil jabal wato a hanya a cikin dutse ne to da muka kasance a irin wannan hanya ta tsakanin dutse nazala bi sha'ab sai ya sauka wannan hanya din ta tsakanin dutse fa da sai fitsari wato sai bawali saboda aka hanya ne mai loko loko sai ratse wani wuri inda ba za a gan shi ba sai ya tsuguna yi bawali sallallahu alaihi wasallam sun matawadda sannan sai alwala sai ya alwala sai ya ce walam yusbigil wudu'a amma bai cika alwalan ba ma'ana ya sassauta alwalan wato ba ana nufin bai wanke gaban ba ya wanke amma bai ta wankewa har yadda zai zama ya tsaftace gaban ba ya yi alwala khafifa walam yusbigil wudu'a ai khaffafahu ya sauƙaƙe alwalan kamar kai wankewa ɗaya kawai haka sama sama amma ko ina abin nan ruwa ya taba gaban alwala ne yace bai cika alwalan ba faƙultu usama ya ce sai na ce asfalata ya rasulallah asfalata ya rasulallah ko kuma asfalata ya rasulallah duka zai iya ɗaukan ma'anan guda biyu wato in an ce asfalata ya rasulallah zai iya ɗaukan iqira'i ko kuma istifhami in an ce asfalata ya rasulallah ba tare da alaman tambaya ba wannan ana ce masa iqira'i a shi yasa as-salata aka yi masa nasba maf'ulun bihi ne da fi'lin mahzuf as-salata ya rasulullah ya rasulullah mu yi sallah mu yi sallah domin magari ba ta yi ai amma ba isa muzdalifa ba shi usama ya dauka za a iya yin sallan kenan a hanya tunda lokacin ta yayi sai ce as-salata ya rasulullah sa ilzami salata ya rasulullah saboda ka wannan shi ake cewa iqra'i a nahawu as-salata nan maf'ulun bihi ne mansubun li fi'lin mahzuf taqdiruhu ilzam kaman ka cuna abu ka cuna akhaka akhaka innaman la akha lahu kamashin ila alhajja bin ghairi sulahi akhaka akhaka ma'anansa ilzam akhaka ilzam akhaka ka rike dan uwanka da muhimmanci ka rike dan uwanka da muhimmanci duk wanda bai da dan uwa kamar mai tafiya yaƙi ne ba tare da makami ba yanzu za a ci shi da yaƙi kama hadisin mazala suma Allah Allah fi ashabi la tattakizuhum gharadan ba'di Allah Allah ai ku ji tsoron Allah ittaqullaha fi ashabi ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah dangane da sahabbai wannan shi ake cewa iqra'i kenan Usama yana cewa manzo sama as-salati ya rasulullah mu yi sallah ya rasulullah mu yi sallah ya musamman ya ga manzo Allah sama yayi alwala to manzo Allah sama sai ya ce as-salatu amama as-salatu amama ba anan bane anan gaba ne ko kuma as-salata ya rasulullah ya zama istifami ma'anarsa aturidu as-salata ya rasulullah ya rasulullahi kana son mu yi sallan magariba ne don ya ga ya alwala kai alwala kana nufin za mu yi sallan magariba a nan ne kaga an kaddara mahzufi kenan as-salata ya rasulullah a turidu salata ya rasulullah kana son mu yi sallah ne ya rasulullah Allah sai ya masa as-salatu amamak ba anan bane sallah a gaba ne sallah tana gaban ka haka suka fassara wato ainihin wato ainihin wannan as-salata ama ba wasu kuma suka ce za a iya yin damma raf'a a ce as-salatu ya rasulullah as-salatu ya rasulullah sai mai zama fa'ilu ne li fi'lin mahzuf taqdiruhu ce salatu ya rasulullah as-salatu ya rasulullah lokacin sallah yayi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an yi raf'a kenan an ce as-salatu sai zama fa'ili ne aka shafe fi'ilin sa fi'ilin shine hana ko ce salat hana shine fi'ilin ce salat sallah lokacin sallah ya yi ya rasulullah kowanne zai iya dauka as-salatu ya rasulullah mu yi sallah ya rasulullah as-salatu ya rasulullah lokacin sallah ya yi ya manzon Allah as-salatu ya rasulullah kana nufin za mu yi sallah anan ne ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin amsan su ɗaya ne faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce as-salatu amamak sallah tana nan a gabanka kenan wannan alwalan ba ta yin sallan magariba da isha ba ne sai ce as-salatu amamak kenan wannan yana nufin za a iya yin alwala ko ba sallah za a yi ba sannan yana nufin ma an shar'anta yin alwala a duk lokaci gaba daya ma'ana karkare da tsarki an shar'anta alwala duk mutum ya zamana yana cikin tsarki a koyaushe wato kar ya rubuta da ainihin tsarki wannan wato mustahabbi ne shine ma'anan as-salata amamak ko da baka abun nan shine ma'anan ba za su yayi alwala ba tare da ya cika ya cika alwalan ba wasu malamin suka fassara cewa alwalan nan da yayi wai ya istinja'i ne mana ya yi tsarki ne kawai ba alwala ba ne sai aka ce a alwala ce saboda cewa yi wani falan wudu a bai cika alwala ba inda ba alwal tsarki ne ba zai ce bai cika tsarki ba yayi ya sani zai ga lokacin da manzala sama yake tsarki ne zai gani ma sannan a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi abin nan uh, shi Usama bin Zaid yace faja'altu asubbu alaihi wa huwa yatawabba sai na dinga zuba ruwa yana alwala na dinga zuba masa ruwa na alwala zai zuba masa ruwa yayi tsarki ne zai zuba masa ba saboda haka alwalan yayi amma ba alwalan sallah bane na fata mun fahimta sai yace as-salatu amamak sallah tana gaba ma'ana sai an je muzdalifa kafin ayi sallan magariba da isha shine sunnan a hada magariba da isha a muzdalifa farakiba sai manzo Allah sassama sai ya hau ma'ana ya hau taguwarsa ma ja al-muzdalifata yayin da yazo wato muzdalifa wani fili ne tsakanin arfa da mina yana tsakanin arfa da mina saboda ka sai ka wuce shi kafin ka zo mina daga arfa anan ake kwana ranan arfa da daddare wato shine daren sallah kenan da safe kuma sai a tafi mina a je a yi jifa a yi aski a yanka hadaya a je a yi kuma wato ainihin tawafi shi shikenan da ya zo muzdalifa zala sai ya sauka daga kan taguwarsa fatawadda sai alwala fa asbaga alwudu'a sai ya cika alwala to kaga wannan alwalan ta menene ta sallah ce ta sallah saboda haka yi alwala ya cika alwala yanzu za a yi sannan kuma magariba da isha shi yasa a gaba yace summa uqimatis sala sannan aka tsaye da sallah to nan ya cika alwala ma'ana ya tsaftace gabansa ya wanke saukar da na farko ya sake wankewa na biyu ya sake wankewa na uku gaban suka yi mai, suka yi fes fes kina alwala muna da kala biyu in ma ka jika jikinka ka dan cuda shikenan ko gaban ba su tsaftatu ba akwai kura da dotti dotti in ka je kai sallah ta yi ko kuma kai dinga abun nan cudawa kana zuba ruwa har ka tsaftace gabanka amma dai kar ka wuce wankewa sau uku za mu zo a hadisan gaba ya halatta kai alwala sau ɗaya ya halatta kai sau biyu ya halatta kai sau uku uku khattabi ya ce wannan hadisin yana nuna mana cewa ya halatta mutum ya maimaita alwala ko da bai yi sallah a tsakanin alwalan biyu ba yanzu ka yi alwala sai kuma lokacin sallah yi sai ka sake wata alwalan ba tare da ka maimaita alwalan ba don wasu malamai sun ce makaruhi ne ma'ana in kai alwala ka yi ibada da ita kafin ka sake wata alwala haka galibi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kowace sallah sai mata alwala amma wata ran an samu ya hada salloli gaba daya da alwala guda daya don ya nuna ya halaka to shikenan a nan kuma yayi alwala a hanya ya je can kuma ya sake yin alwala kadabi ya ce to zaka iya bayan kayi alwalan ma in ka zo sallah kuma ka sake jaddada jaddada alwala jaddada alwala mustahabbi ne amma sai in kayi sallah da ta farkon ne in bata warware ba in za ka yi sallah ta biyu jaddada ya zama mustahabbi mafi yau malamai haka suka tafi amma khattabi ya tafi cewa ko da bata warwa ko da baka yi ibada da wannan alwalan ba za ka iya ka sake jaddada ta in da ka yi ta kafin lokacin sallah ko kuma akwai dan tazara kafin kai sallah sai ka jaddada ta amma malamai suka ce a'a wannan zai iya wa mazala sa sama alwalan ta karye ne sai ya sake wata yayi alwala a hanya kafin ya je muzdalifa sai ya hadasi shikenan sai ya sake me sai ya sake alwalan saboda haka kenan idan baka yi hadasi ba sai kai sallah da wannan alwalan in kuma kai hadasi alwalan ta warware sai ka sake wato wata alwala din yace sun qimatu sala sannan aka dai da sallah wato aka yi ikama kenan aka yi ikama bai ce aka yi kiran sallah ba amma ana yin kiran sallah guda daya wato kafin ayi magariba din na isha din ba a maimaitawa sun qimatu sala sannan ya aka yi ikama aka tsaye da sallah fa sallal maghriba sai sallaci sallar maghriba wato ana zuwa muzdalifan ya sauka daga kan ainihin raƙumin sa kowa sai ya sauka sai ya alwala cikakkiya duk wanda ba da alwala ya alwala sannan sai sai aka yi ikama aka yi sallan maghriba raka'a nawa raka'a uku saboda maghriba ba a mata kasaru to da aka gama maghriba raka'a uku summa anaka kullu insanin ba'irahu sannan kowane mutum sai ya durkusar da raƙuminsa fi manzilihi a masaukinsa ba a gidansa ba a inda ya sauka saboda haka kenan yanzu ana sauka sai aka yi sallar magariba aka yi aka magariba da aka salle magariba kowa kuma sai ɗauki raƙuminsa ya je durkusar da shi inda zai sauka mana inda zai kwana kenan shi kenan sai aka sake dawa wurin sallah summa a isha sannan sai aka tsaye da sallan isha'i aka yi ikaman sallan isha fa sai manzala ya yi sallan isha'i raka nawa yayi raka biyu wanda ya tabbata a wasu hadisi so da aka sai sallan isha'i raka a biyu kenan kasaru kenan ya yi. so da aka kenan ita sallan sunnan sallan muzdalifa shine yi kasaru to amma magariba kuma ba a me ba a mata kasaru sannan hadisi yana nuna jam'i ake tsakanin magariba da isha ba za ka yi sallan magariba ba a arfa ko a hanya duk da cewa lokacin su yayi sai ka zo muzdalifa sai kai sallan magariba sannan kuma ka yi isha za ka yi jam'an wa qasran ka hada sallolin duka guda biyu lokaci daya sannan kuma ka yi qasarun sallan isha saboda magariba ba a mata ba a mata qasaru sannan sai ya ce wa lam yusalli bainahuma bai yi sallah a tsakanin su ba wannan hadisin yana nuna mana cewa ba a yi nafila tsakanin magariba da isha a muzdalifa haka nan kuma duk sallan da ake haɗawa guda biyu in za a haɗa sallan magariba da isha ko sallan azahar da la'asar a lokaci guda ba a yin nafila a su to da haka in an si wannan sallan aka sallame sai a tashi ya kama sai a yi a yi wannan sallah ne to haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wannan sallah ne abinda hadisi yake koya mana wato alwala kala biyu ne zaka iya yin abin nan takfifin alwalan ka dan yi alwalan sama sama amma ka wanke gabbanka zaka iya kuma ka zurfafa shine ka tsaftace gabbanka da alwala din kuma kowace ta yi sai dai ta biyun ta fita farkon wanda ka tsaftace gabbankan ya fi lada akan wanda baka tsaftace sosai ba saboda alwala an yi ta don a tsaftace jiki an shar'anta ta don a tsaftace jiki sannan yana nuna kuma sallan magariba da isha ba a yi a arfa a ranar arfa ga wanda ya tsewan arfa kuma ba a yi a hanya har sai an isa muzdalifa kafin ayi wa'annan salloli sannan ana hada magariba da isha ba tare da an raba tsakanin su da nafila ba idan an yi magariba aka sallame sai a tashi a kawo kuma sallar isha sannan ma da yace an ibn abbas radiyallahu anhuma أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم غسل ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ wani hadisin daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma allah yarda da su gaba su wato da baban da shi kuma ɗan wani hadisi imam bukhari ya rawaito shi a wani babi da yace babun ghaslul wajhi bil yadaini min gharfatin wahidati, wato babin da yake bayanin ana wanke fiska da hannaye biyu gaba ɗaya kuma daga kamfata guda ɗaya wato a wanke sau ɗaya da hannaye guda biyu ya halatta wato ainihin a shari'ar musulunci ibnu hajar yace imam bukhari ya kawo wannan hadisin don ya nuna mana wato ya halatta a kamfato ruwa da hannaye guda biyu ko kuma ba a kamfato ruwa da hannaye guda biyu gaba daya sai dai a kamfano da hannun dama sai a tsora, a ka sai a zuba wani hagun sai ya zama duka hannaye biyun sun samu amma ba za ka sa hannayenka duka biyu a cikin ka kamfato ba don wannan hadisin ya karantar da sabanin haka sannan hadisin kuma yana nuna mana cewa hadisin da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yana wanke fiskansa da hannun dama ne kawai hadisi ne da'ifi hadisin bai inganta ba saboda haka ana iya wankewa da me da hannaye biyu gaba daya kuma ana iya wankewa da hannun dama sai dai in alwalan zaka yi sau ɗaɗɗe ne to ka wanke da hannu biyu gaba daya shine zaka iya game fiskanka amma in ka ɗauki hannu ɗaya ka wanke na dama kawai kuma a ce sau ɗaya za ka wanke fiska ɗin to yana da wuya a ce ko a ina fiskanka ya samu ruwa in sau ɗaya za ka yi ka ɗebo da hannun daman sai ka zo a kan hannun hagu sai ka wanke gaba ɗaya da hannayen ka biyu to za ka ga ko ina ya samu ruwa in ka ga dama ba sai ka ƙara ba amma inda hannu ɗaya ne ko shakka babu a wuri da za a samu bai taɓa ruwan ba ko ruwa bai taɓa shi ba yace an ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ya yarda da shi annahu tawadda shi abdullahi bin abbas yayi alwala wato yana son ya nuna wa mutane yinda yinda manzon Allah sallallahu alaihi yake alwala sai alwalan a aikace yanda za a gane shi yasa yazo a riwayan Abu Dawud ya tambayi mutanen atuhibbuna an uriyakum kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tawaffa kuna son jama'a kuna son in nuna muku yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake alwala sai suka ce e eh, fada bi ina'in fihima sai ya kira a kawo masa ƙwarya wanda akwai ruwa a cikinta cikin ne ce to a kawo ruwa cikin sai aka kawo ruwa yanzu zai yi alwala ya nuna mana yadda manzon Allah sa su ake alwala kamar yadda Abu Huraira yayi haka sai na Usman shi ma ya irin haka saboda haka a aikace ga yadda manzon Allah sa su ake alwala idan in bayani aka maka zaka iya mantawa amma in a aikace aka nuna maka sai ka dinga hararo lokacin da ake yin alwala din ba za ka manta ba saboda haka yace kuna son in nuna muku yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake alwala sai suka ce eh sai ce to ku kawo ruwa sai aka kawo masa ƙwarya da ruwa a ciki shikenan fa ghasala wajhahu sai ya wanke fiskansa akazan gharfatan min ma'in ya kamfato ne sai aka sake wani bayanin kuma wato faga salawa jahun kaman an tsallake wasu abubuwa ne sai aka cinko wanke fiska ma'ana ya wanke fiskansa a cikin alwalan da yayi sai kuma bayanin kuma mai ruwan hadisin sai yake so ya kawo mana bayanin tun daga farkonsa sai yace akhadha gharfatan min ma'in ya riko kamfata ɗaya na ruwa ne sau ɗaya ya kamfato famabmaba biha wastan shaka kaga mai da mu bakin sai ya kurkure bakinsa da ruwan wastan shaka kuma wannan kamfata guda ɗaya menene kurkuren baki shine ka shigar da ruwa cikin bakinka ka mummotsa ruwan sai ka tofar da shi ba tare da ka sa me ya tsarka ba amma in ka sa yatsan kuma to sa yatsan kuma wani abu ne daban amma ba shine kurkuren ba wannan ko kana son ka kara tsaftace bakinka ne kamar ka samu aswaki ne ka sa ka goga ka goga sai ka zo kuma sai ka kurkure bakinka sai ka fara alwala yanzu idan za ka yi aswaki yayin alwala to sai ka yi aswakin kafin ka fara alwala shi ne wanda suka ce in za ka yi da yar yatsanka ka samu ruwa ka goge ka goge ainihin haƙoranka da yatsan in ka gama ka kurkure to wannan yana zaman kansa ne in ka zo yin alwala kuma sai ka zuba ruwa a bakinka kawai ka kurkure kurkure sai ka tofar ba tare da ka sa me ka sa yatsanka ba wannan shi yafi a kansa ya zama lokacin kurkuren bakin shine lokacin me sa yatsa wannan ba a samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ba sai dai in kai hakan ba za a ce alwalanka ta ɓaci ko ta samu illa ba amma ka wanke da yatsan ka kafin ka fara alwala in ka zo alwalan kawai ka sa ruwa a bakinka ka kurkure ah, wanda shi ake cewa at tamazmut idkhalul ma'i wato ainihin fil abun nan fil fami thumma tahriquhu wa majjuhu ka shigar da ruwa a bakinka ka mammotsa ruwan sai ka tofar da shi to sannan kuma akwai istinshaqi shine shaka ruwa a hanci tare da facewa shi kuma huwa jazbul ma'i min al-anfi bin nafasi thumma ikhrajuhu wato shine istinshaqi da sa'i ka jawo ruwa da numfashinka ga ruwan a hannunka sai ka jawo shi cikin hancinka da numfashinka sannan sai ka fitar da shi shine ka shaka ka face to manzala sai sama ko ba ce ya face ba akwai facewa akwai hadisan da suka nuna kuma inda zaka ja ruwan baka face ba zai iya cutar da kai saboda haka anan da aka ce fatamadmada sai kurkure bakinsa biha da wannan kamfatan wastan shaka kuma ya shaka ruwa yana nuna mana fa'idodi guda biyu farko cewa an shar'anta kurkure baki da shakawa a lokacin alwala sannan na biyu kuma da kamfata ɗaya ake yi in ka ɗebo ruwan sau ɗaya ka kurkure kuma ka me ka shaƙa ba wai a in ka ɗebo ka kurkure sai ka sake ɗebowa kuma ka shaƙa wato a hancin ka face ba wannan ka ba a samu hadisi ingantacce akan wannan ba sannan wannan yana nuna sau ɗaya aka yi kuma ya halatta sau ɗaya in ka ɗebo sau ɗaya ka kurkure ka face abin nan ka shaka ka face shikenan ba sai ka kara ba amma kuma yadda aka fi so ka sake karawa na biyu ka sake karawa na nawa na uku kamar inda wasu hadisan suka nuna wanda za mu karanta su a gaba saboda haka in ka ɗebo sau ɗaya sai ka kurkura sai ka fa sai ka shaka kuma da wannan kamfatan dai sai ka rage ruwan bayan ka kurkure ka rage dan kadan sai ka shaki ruwan sai ka fitar da shi ka tofar da ainihin wanda ka kurkurin ka face kuma wanda ainihin ka shaka a hancinka shikenan sai kai gaba sai sai mana summa akadan garfatan min ma'in sannan sai ya dauko wani kamfata na ruwa shi Abdullahi bin Abbas ina nuna mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake alwala faja'ala biha hakaza shikenan sai ya aikata hakaza da wannan ruwan wato a aikace sai ɗebo ruwan ya ɗebo shi da hannunsa na dama sai ya sanya shi haka to ba za ka gane me ake nufi da haka ba sai haka da shi Dan ya zuba ruwan ne akan hagun ɗinsa da ya ɗebo na dama sai ya zuba a hannun hagu zai ɗebe su gaba ɗaya guda biyun ya wanke fuskansa da su sai ya ce faja ala biha haka ya kwatanta musu ne sai ya sanya ruwan haka shikenan sai ya ƙara bayani ya ce ha ila yadihi al ya zuba ruwan zuwa ga hannun sa ɗayan hannun hagu kenan ya kan fito da dama ya zuba wa hagu yanzu za su haɗu duka guda biyun su wanke fiska sai ya ce faga sala biha wajahu sai ya wanke wato ainihin fiskansa biha da mai ɗin da kan faɗan faghasala biha wajahu sai ya wanke fiskansa da kamfatan ruwan wannan kamfata guda ɗaya amma a wata riwayan faghasala ma wajahu sai ya wanke fiskansa ma da me da hannayensa guda biyu din shine dama mu'allu shahin na hadisi da kamfata ɗayan da kuma wankewa da hannu biyu gaba ɗaya don me hikimar ya ɗebo dama kuma ya zuba akan hagu shine ya wanke fiskan da duka hannayen biyu in ba haka ba ba zai zuba akan hagun din ba sai ya wanke da da hannun dama kawai to amma tun da ya zuba a hannun hagu to ya wanke fiskan ne gaba daya da hannayen gaba daya to idan wannan riwayan biha faga sala ya wajahu ai bin garfati da wannan kamfatin ya wanke fiskansa da shi a wata riwayan kuma faga sala ma wajahu ai bil yadaini sai wanke fiskansa da hannaye biyun gaba daya wannan shi yake nuna mana in za ka yi alwala sau ɗaya ne za ka wanke fiska to ka haɗa hannaye guda biyu ka zuba ruwan a hannaye guda biyun gaba ɗaya sai ka wanke fiskanka da hannaye guda biyu nan ne zaka iya game fiskan gaba daya ko baka sake karawa ba babu damuwa amma in akwai wani wuri da baka wanke ba kuma wajibi ne ka sake na biyu sai ya ce faga sana biha wajahu kaga an sake maimaita wanke fiska ko don da ba a zo mahallin sa ba aka fade shi summa akaza garfatan min ma'in to anan summa akaza garfatan min ma'in sannan sai ya sake ɗauko wani kamfata min ma'in na ruwa faja'ala abin nan faka faghasala biha da al-yumna sai ya wanke hannunsa na dama da wannan ruwan yanzu kenan da ya ɗebo wannan ruwan kan fata ɗaya da hagu sai ya wanke hannunsa na dama shi ma sau ɗaya summa akhadha gharfatan min ma'in faghasala biha yadahu al sura, sannan ya sake wani kan fata kuma na ruwan da dama sai ya wanke hannunsa kuma na hagu shi ma wankewa sau ɗaya don alwalan abun nan hadisi yana nuna mana ya halatta ayi alwala sau nawa sau ɗaya ko sau ɗaya aka yayi a sai na biyun da na ukun mustahabbi ne ba ba wajibi ba ne. sai dai in na farkon bai game gaban ba to na biyu da na uku sai ya zama wato ainihin wajibi sai ya ce fanka sala bi haya da hulusra sai ya wanke hannunsa na hagu da wannan ainihin wato ruwa din wannan yana nuna mana ya halatta a wanke hannu sau ɗaya kamar yadda aka wanke fiska sau ɗaya sai ce summa masaha bi ra'asihi sannan sai ya wanke kansa abin nan ya shafi kansa afwan summa masaha bi ra'asihi sai ya shafi kansa a nan bai ce mana summa summa masaha ra'asahu ba sai ya shafi kansa ya halatta ce summa masaha ra'asahu. to amma bi usulubin qur'ani wamsahu bi ru'usikum an kawo ba'un ku shafi kawunan ku wannan ba'u din malamai suka ce ba'ul ilsaqi ne ba'ul ilsaq me ma'anar ba'ul ilsaqi ba a yadda ka shafi kanka da wani abu ka rufe kanka da shi ba sai dai in rawani ne da haka yanzu kana da hula a kanka in ka zo shafan kai in ka shafi kan hulan to baka shafi kanka ba don an ce sun masaha bi birasi, sannan wamsahu bi ru'usikum wannan ba'un din tana da mahimmanci a larabci ina nuna a tsakaninka da kankan ba wani abun da ya kare da za ka rufe kanka da mayafi ka ɗaure kanka da mayafi ko ka rufe kanka da mayafi sai ka zo ainihin ka taɓa ruwa sai ka shafi saman mayafin ko saman wani kyalle da shafan kanka bai yi ba summa masaha ra'asahu summa bi ra'sihi aka ce kaga wamsahu bi ru'usikum to amma in rawani ne ka daura kuma hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi yana shafa akan rawani rawani shi yake da wannan amma wani abu daban kuma bai da wannan bai da wannan din ina fata mun fahimta saboda haka wannan bawun din yana da yana da muhimmanci bawul isa kamar yadda zuwa qur'ani to a wata riwaya ta Abu Dawud summa qadaba qabatan min al-ma'i thumma nafada yadahu thumma masaha ra'sahu kaza da sallama ko kuma abdullahi bin abbas da yazo shafan kai don kaga anan da aka ce mana summa akaza zarfata min ma'in fa gasla biha yadahu yusra sai aka ce summa masaha bi ra'si yana wanke hannunsa na hagu sai aka ce sai ya shafi me to da wani ruwa ya shafi kansa da ragowar ruwan da ya wanke hannayensa zahirin hadisin zai nuna haka amma ba haka ba shi yasa ruwan abi dawo tana da muhimmanci zaka fassara mana wannan kamar wani da ruwayan muslim ta yi wannan bayani manzo Allah ya sake ɗebo wani ruwan ne a hannunsa kafin ya shafi kai ba ya shafi kansa da ragowar ruwan da ya wanke hannayensa ba ne shi yasa ruwan abi dawo thumma qadaba qabdatan min al-ma'i sannan ya damko wani damka na ruwa thumma nafada yadahu sannan ya karkade hannunsa ma'ana ya zubar da ruwan a hannunsa don ba wankewa zai ba yanzu shafa zai yi sai ya ce summa me masa rasa sannan ya shafi kansa saboda haka kenan ana sake ɗebo ruwa kafin a shafi kai wannan suna ne kamar yadda ya tabbata a hadisai daban-daban sannan a riwayar nasa'i a wata riwaya na nasa'i sai ya ce da ya ce summa masaha sai ya ce wa uzunaihi marratan wahidatan ya shafi kansa sannan kuma ya shafi mai kunnuwansa sau ɗaya kaga wannan hadisin bai kawo mana shafan kunne ba to amma hadisin nasa'i ruwan nasa'i ya kawo mana shafan kunne don kai tsaye wannan zai kai mu zuwa ga wanke kafa ne kaga akwai shafan kunne kuma saboda haka ruwan nasa'i abdullahi bin abbas sai ya shafi da ya shafi kansa sai ya shafi kunnensa sau daya ya shafi kunnensa sau daya wato maratan wahidatan ba maimaita me shafan kunne ba dama ba a maimaita shafansa shi ma kai shafan kai ba a maimaita ba dama ba a maimaita shafan kai sau ɗaya ake ko da ko ka wanke sauran gaban alwala sau uku uku a muhallin shafa shi sau ɗaya ake ba kamar yadda imamu shafi ya ce in kai alwala sau biyu kai shafa sau biyu in sau uku uku ne ka shafa kanka sau uku ba a sau ɗaya ake shafa saboda dukkan ruwa ingantattu da suka zo suke sallallahu alaihi wasallam sun nuna mana shafan kai sau ɗaya aka yi sau ɗaya ne ba sau biyu ba saboda haka kenan shafa sau ɗaya ake yi ba a yin sa sau biyu sannan a riwayan a wata riwaya ta nasa'in sai ya ce baɗina huma bi taini wa zahira huma bi ibhamai wato manzala abin abdullahi bin abbas sai ya shafi kansa sai ya shafi kunnuwansa ya shafi baɗinin kunnuwansa din bi wa wayannan yatsun guda biyu sai ya shafi kunnuwansa haka cikin kunnuwansa sannan bayan kunnuwan kuma bi ibhamai da babbar yatsa yatsa mai nuni a shafi cikin kunne yatsa babba kuma a shafi bayan kunne sai haka haka yake nan an nuna mana me shi da ake shafan kunnin ya shafi cikin kunnen da bayan su gaba daya to amma shafa ba wankewa bane saboda haka shafa sama sama haka ba ka dage kana kowane lungu sai ka shafa ba in kai haka sai ya zama wankewa saboda haka imam mali yace ba a mubalaga wajen shafan shafan kunne sama sama haka sai ka shafa to shin ana sa yatsu a cikin kofofin kunnuwa ma'ana kofofin kunnuwa ana shafan su sune simaful uznain ana shafa ko ba a shafa ruwan bukhari bata kawo mana ba ruwan abu dawud bata kama mana ba ruwan nasai bata kawo mana ba amma riwayan ibnu khuzaima yace wa adkhala isbu'aihi fihima wa adkhala isbu'aihi fihima sai shigar da yan yatsunsa guda biyu fihima a cikin me kofofin kunnuwa din saboda haka in ka zo shafan za ka shigar da 'yan yatsunka kofofin kunnuwanka sai ka shafi ainihin kunnen naka zahirinsa da baɗininsa da 'yan yatsun naka iryatsan ka ta nuni ta shafi cikin kunnen nan wannan ta baya kuma abun nan ibhama kuma ta shafi bayan kunne wato shine babbar yatsa to kaga yanzu kenan ba abun da aka bari kenan cikin siffofin alwala duk mun samu amma da mun tsaya wannan riwayan kawai sai zama ba mu samu ainihin shafan kunne da siffofin yanda ake shafan sa da kuma jaddada ruwa wajen shafan abun nan wajen shafan abun nan wajen shafan kai to amma a nan a dukkan riwayoyin gaba daya aka ce summa masa birashi sai aka wuce aka ce wa uzunaihi da kunnuwansa ba a ce mana ya sake ɗebo ruwa kafin me kafin ya shafi kunne ba wannan shi yake nuna mana in ka shafi kai za ka shafi kunnenka da ragowar ruwan da yake hannunka na shafan kai ba a ta ma'i ma'ili masil uzunaini sabanta ruwa don shafan kunne hadisin bai inganta ba kamar da muka yi bayani sa karatun mu na misbahu sadiq ka kara fahimta wannan hadisi ne da'ifi cewa za a jaddada shafan ruwa in an zo shafan kunni amma za a jaddada shafan ruwa saboda shafan kai ba za a shafa da ragowar ruwan da aka wanke hannu ba wannan hadisai ne ingantattu shi kuma kunne za a shafe shi da ragowar ruwan da aka shafi kai wannan shi ma hadisi ne abun nan ingantacce amma za a sake taɓa ruwa kafin shafan kunne wannan hadisin bai inganta ba sai ka rike wannan karatu wato yawan maimaita karatu yau a faɗa gobe jibi a faɗa shi yasa ake rikewa duk wanda kaga ya rike karatu yawan maimaitawa ne inda zaka ka tsaya ma ka haddace shi daga lokacin da ka haddace shi baka sake maimaita shi ba wata ran zaka neme shi ka rasa shi amma yau an yi karatun gobe an maimaita jibi an sake maimaitawa shi sai zai maka jini da tsoka a jikinka duk lokacin da aka bukace shi sai ka ji kana sa kawai yau da gobe shi yake hukunta haka sannan malam ya ce abin nan eh, hadisi za mu koma hadisin mu sun ma masa birasi ya shafi kai da kunne kenan gaba ɗaya ko sun ma a kazan garfatan min sannan ya sake ɗaukan wani kamfata na ruwa farasha lari rijlihi yumna sai ya yayyafa ruwan a kan kafarsa ta dama hatta salaha har ya wanke kafan kaga da za a tsaya sun ma rasha kawai yayi ya bai sai a ce ro kafa ba sai an wanke ta ba sai ce hatta ghasalaha har ya wanke kafan fes saboda haka kafa wanke ta ake yi ita ma ya halatta a wanke sau daya in an wanke sau uku kuma haka aka fi so karanta a hadisai saboda haka hatta ghasalaha har ya wanke kafan kenan sau daya wanke ta sai ya tsarkake ta summa akaza gharfatan ukhra sannan ya sake wani kamfatan wani ruwan faghasala biha sai ya wanke da wannan kamfatan ya ani da hulu sura kafarsa ta hagu kenan nan ana farawa da dama kafin me hagu haka nan a wajen wanke hannu ma sai an fara da dama kafin me hagu wannan shine sunnan alwala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullihi kamar da Aisha tawa yana yana kayatar da shi komai in abu biyu ne sai fara da dama wajen sa takalmi ya fara da dama wajen tsefe kansa sai an tsefe bangaren dama tsefe bangaren hagu wajen tsarkinsa alwalansa sai ya wanke gabar dama sannan ya wanke gabar hagu wankan janaba sai ya wanke bangaren dama kafin ya wanke bangaren hagu kai dukkan sha'anin sama yana farawa da dama so da haka kenan ya wanke kafar dama sannan ya wanke kafar hagu ita ma sau ɗaya aka wanke wannan kafa din kuma kafa wanke ta ake ba shafa ta ake ba kamar yadda suke fahimta ba so da haka wankewa ake yi dukkan hadisan da suka zo walan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi bayanin wanke wake ko a wanke sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku sai ya ce sun maƙala sai abdullahi bin abbas sai ya ce haka za ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana alwala saboda haka kuma ku yi irin wannan alwala in mutum yi alwalan nan yanda muka siffanta ta to yayi irin alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka sahabbai ba suka dage suna koyawa wato ainihin al'umma irin yadda manzon Allah yake sallah da irin yadda yake aikin haji da irin yadda yake alwala dukka da yadda yake tsarki ba abin da suka bari face sun koya wa al'umma sai dai da yawa an ajiye karatun kuma a gefe ba a karanta shi to da haka ka dage ka koyi ka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko masu karantarwa su dinga karantar da mu yadda zamu gyara ibada'n mu? fiye da sauran abubuwa amma ya zama galibin karantarwa wa'azi galibi tarihi galibi faɗan falala abubuwa na falala in kai kaza kana da lada kaza ko za shiga aljanna ko abu to to shi za mu gyara ibadan mu kuma wannan karatu na gyaran ibadan shi yafi komai muhimmanci kuma shi yafi komai wahala kuma shine karatun da in ana yin sa sai kaga mutane ba su da nishadi sosai ba su da nishadi yau inda wata kissa ake bayarwa ko wani tarihi ko wani wa'azi na zafi wallahi za ga kowa malam jikinsa yana nishadi yana karkarwa amma da zaran an zo muku bayani akan fikihun nan ana ayi kaza ayi kaza da ya kaga mutane jikinsu bai da kwari bai da nishadi sosai kuma shi yafi komai muhimmanci don an halice ka don kai ibada to abun da yafi komai muhimmanci ka fahimci yanda zaka gyara ibada ka yi ta yinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita kar ka kosa yau a faɗa gobe a maimaita kar ka ce a to tsarki har yanzu muna tsarki to tsarkin ka gama koyansa ne in ka koya ma ka manta ka haddace ni ka rike ya zame maka jiki ta yanda ko a hanya aka tare ka zaka iya bayanin yadda ake tsarki in ka fara bayani sai ka ji sai da sauranka amma in yau da gobe ana yi ana koya maka kuma a ce a hadisai aka karanta ko a fiqihu ne an karanta shi a kawo dalilinsa daga hadisin manzala sassa sai ka samu ƙwarin gwiwa a sai yanda kake din in ma daidai ne yanzu ka samu ƙwarin gwiwa ka samu nutsuwa lalle tabbas akan daidai kake in kuma akan kuskure ne yanzu sai ka bar kuskuren ka dawo kan daidai shikenan kana ibadan ka bisa yaqini ya fi nishadi ya fi farin ciki kana bauta Allah ta'ala ya bisa basira kamar mun ce za mu aje mu ce a kai wannan malamin haida masu kulantar da alwala da haila da wai aje fikiu a gefe aje hadisin hukunce hukuncen shari'a a gefe to wallahi ba za a fahimci addinin ba an bar tushe an kama me an kama reshe ne so da haka wajibi mu fahimci wannan hadisi na gaba an anas radiyallahu anhu kala كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث wannan hadisin imam bukhari ya ruwaito shi a wani babi da yace babu ma ya kulu inda khala babin abin da mutum zai faɗa in zai shiga me in zai shari'a ta fara maka da in shiga kai ma me ya kamata ka karantar da wannan ba ya ya kamata kai shiga ban kansa ta ya ka shiga kuma in ka shiga me ka faɗa kafar ka ta hagu za ka fara sawa wuri ne na kazanta ba kafar dama ba sabanin masallaci sai ka sa kafar dama ita ce a farko in za ka shiga kuma kar ka shiga sulub wallahi za ka iya zuwa ka samu aljani a wurin sai cutar da kai aljani ban ɗaki matattaran aljanu ne shaidanu irin gagararrun aljanun nan wanda suke son su cutar da mutum sai manzala sama ya koya wa al'ummarsa yadda za su shiga ban ɗaki da irin addu'an da za su yi wanda in sun yi ta aljani zai gudu kana yin wannan addu'an aljani zai gudu fita daga banɗakin sai ka shiga kai kai ka biya bukatan ka ka fita lafiya ba tare da ka samu matsala da su ba amma in baka yi addu'an ba sai su cutar da kai ga addu'an nan daga Anas radiyallahu anhu Anas bin Malik Allah ya da shi kale yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idza dakhala al-khala in yayi niyan zai shiga banɗaki wato in ba in ya shiga ba ka fahimci wannan larabcin kamar idza qumtum ila salati ne in za ku tashi yin sallah ku yi alwala sai ka tashi sallah za ka yi alwala in kai nufin tashin yin sallah sai kai alwala sai ka zo ka tashi ka kaya kai abin nan kai sallah ne to nan idza da kalal kala ba in ka riga ka shiga ba don in ka shiga ban daki ba a son ka ambace sunan Allah kuma abin da ake tsorace masa ka riga ka shige shi zai iya cutar da kai kafin kai addu'a ne ma'anansa idza aratta dukhula al khala in kai niyyar shiga ban daki to manzon Allah in yayi niyyar shiga ban daki shine ma'anar iza da kalal kala yanzu zai shiga ban daki gashi na yazo kofar ban dakin qala sai ce Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ina neman tsarinka min al daga ainihin shaytanu maza wal khaba'ith da shaytanu mata kaga al khubuz jam'u khabith aljanin ma shaytani kangararren aljani sai ka nemi tsari daga shi ya Allah ka kare ni daga kangararren aljani namiji wal khaba'is da kangararren aljani ta mace jam'u khabisa da haka aljanin gaba ɗaya ka nemi tsari da su sai Allah ta'ala ya kare ka so da kai wannan addu'an kafin ka shiga ban daki Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith da yawa mutane suka shiga ban daki sai su je su fadi a ya buge su sai dai a fito da mutum ko a balle ko ma fito da shi in ya kulle amma in kana karanta irin wannan addu'ar insha Allah irin wannan abubuwan ba za su same ka ba shi ya zo a riwayan Tirmidhi isnadi ingantacce yace satru ma baina ayunil jinni wa aurati bani adam idza arada aduhum al khala an yaqula bismillah wato sitira kariya tsakanin idon shaiɗan, idon aljani da al'auran dan adam in yaje yana biyan bukatansa shine in yazo shiga inda zai biya bukatan yace bismillah to kaga wannan riwayan ko ta Tirmidhi ta kara mana da me bismillah to in kace bismillah sai kace allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith shikenan kai maganin shaytan kai maganin aljani amma ba ka ba ka je ka buɗe al'auran ka suna ta kallon ka suna ta kallon ka sai su cutar da kai amma in kai bismillah sannan ka nemi tsari daga aljanin wallahi sai ka fita lafiya karantarwa ne na manzon Allah sallallahu alaihi sallam. saboda haka ka shiga tare da addu'a to in mutum ya manta bai yi bismillah ba bai yi addu'a bai shiga ba ba za ka yi a ciki ba da harshenka kam malamai suka ce sai kai a zuciyanka a zuciyanka sai ka halarto da addu'an da bismillah amma kar ka daga harshenka ka ce bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal wannan kwasai dai zaka sake fitowa daga bandakin kai sannan ka sake komawa amma ka riga ka shiga sai ka a zuciyanka kawai saboda ba ambaton Allah a ban wuri mai kazanta amma in wuri ne wanda ba a kewaye ba kaman a jeji za ka yi bayan sai ka zo ka tsaya inda za ka yi ba hayan kafin ka tsuguna ka fara ba hayan sai ka yi wannan addu'a kana yin ta sai ka tsuguna kawai sai ka fara ba hayan ka wato kafin ka bude al'auranka kafin ka cire suturanka sai ka yi wannan addu'a shikenan sai ka tsuguna ka yi maganin shaidanu don a can din ma suna nan ko jeji ka je kana ba haya suna wurin sai ka ce bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith kana a daidai inda za ka yi ba hayan amma in an kewaye ne makewayi kafin ka shiga sai kai wannan addu'a din saboda haka wannan ita ce karantar manzon Allah sallallahu alaihi hadisi na gaba yace an Anas ko an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna sallallahu alaihi dakhala al lahu wudu'an fa qala fa ukhbira fa qala allahumma wannan hadisin hadisin Abu Huraira abin Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su gaba daya da shi da baban nasa Imam Bukhari ya ruwaito shi a wani babi da yace babu wada ilmai inda al-khala babin da ke bayanin ya kamata a aje ruwa a inda za a zagaya a biya bukata wurin yin fitsari ko ba haya ya zama akwai ruwa a wajen kana gamawa sai kai sarki ma'ana ka tanadi ruwanka na tsarki kafin ka je wurin sai ka ajiye kusa da kai kana gama biyan bukatanka sai ka ɗauko ruwa kai mai ka tsarkake jikinka amma sai ka gama ba hayanka ko ka gama fitsarinka ka ce za ka je ka nemo ruwa ai in ka mai da wandonka ko suturanka sai ya bata maka jikinka ko ka shiga wani kunci ko ka goggoge dai kana cikin wani kunci har ka je ka samu ruwan amma sai ka tanadi ruwanka Abdullahi bin Abbas yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da khalaa ya shiga ban wato inda zai biya bukatansa qala sai abdullahi bin abba ya ce fa wada'tu lahu an sai na ajiye masa abun alwala na ajiye masa abun alwala wannan abun alwalan ya ajiye shi ne a bakin kofa manzala suma ya shiga cikin ban daki shi kuma sai ɗauko abun alwalan sai ya ajiye a bakin ƙofa. Don ba zai shiga cikin ban dakin manzala yana biyan bukatansa ba da haka a bakin ƙofa ya zai ajiye sai ya juya manzala suma ya gama biyan bukatansa da ya zo bakin koba kawai sai don an aje masa abun alwala an ajiye masa ruwa wanda zai tsarki da shi shine alwabu mun sha bayani alwadu bi fatil wa'i ana nufin abun alwala amma an ce alwudu fa alwalan kanta in an ce at-tuhuru tsarki in kai wa din bamma in ka ce at-tahuru kuma abun yin tsarki in kai wa din fataha to wannan shi ma haka ne saboda haka sai ya zo ya ajiye wannan abun alwalan wato ya ga zala sama ya tafi biyan bukata babu ruwa sai ya ɗebi ruwa zai ajiye a bakin kofa manzala sama ya sai ya ga an ajiye ruwa ya tsarki da shi sai ya tambaya ya ce man wa ba'a haza wane ne ya ajiye wannan fa bira sai aka bashi labari a wata riwaya maimuna matar manzala sama wanda ita kuma khala ce ta abbas ne wato ya kindonsa ne yar uwar mahaifiyarsa sai ta ba manzala sama labari tunda a gidanta ne faqa sai ta bashi labarin ai abdullahi dan abba shine zai aje maka ruwan ruwan tsarki faqala sai manzala sa sama sai ce allahumma faqihu fi dini ya Allah ka fahimtar da shi addini a wata riwayan wa allimhu ta'wila ya Allah ka fahimtar da shi addini kuma ka sanar da shi fassaran alqur'ani kaga manzo Allah ya masa mukafa'a ko man sana ilaykum al fa fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu idan mutum ma aikin alkhairi ka saka masa in baka samu wani abu da zaka saka masa ba kai masa addu'a hatta ta'lamu annakum qad kafa'tum har ka tabbatar da cewa ka saka masa akan abin da ya maka to akwai abin da yafi addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da kai eh, sai kai wa mutum alkhairi ba zai iya saka maka da wani abun duniya ba amma yana da addu'an da zai maka in ya maka addu'a addu'an sai ta yi amfani Allah ya amshi addu'an ka dinga ganin albarkan addu'a din a rayuwanka saboda haka yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun kirki ya kyautata manzala sa sama ya kawo masa ruwan tsarki to manzala sa sama sai masa addu'a sai ce Allah mafaqihu fi ya Allah ka fahimtar da shi addini sannan wa allimhu ta'wila ka sanar da shi fassarar alqur'ani wannan addu'an sai ubangiji ta'ala sai ya karbe ta sai zama Abdullahi bin Abbas ya zama habrul umma tarjumanul qur'an habrul umma wato babban malamin umma babban malami in ka ji cewa mutum habru to babban malami kenan habrul umma wato kogi ne a abin da abin da ya shafi ilimi kogi ne abin da ya shafi ilimi shi yasa abu musa al-ash'ari da aka tambaye shi tambaya kan gado ya ba da amsa ba daidai ba aka tambaye abdullahi ibn mas'ud ya ba da amsa daidai yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gadon sai ya ce la tas'aluni ma dama hadha al-habru fikum daga yau karko kawo min fatawa in ji abdullahi bin abu musa al-ash'ari matikar wannan babban malamin yana cikin ku shine abdullahi bin mas'ud to abdullahi bin abbas sai da ya zama habrul umma wato babban malami a cikin al'umma don yana yaro mazala sa sama ya rasu sai dai ci gaba da karatu yana ta daukan fikihu yana daukan ilimi da tafsiri da sauransu a cikin ainihin wato sahabbai sahabbai wanda suka fi shi girma yana ta karatu ya je wajen kofa wannan ya karba in ya zo wurin zai yi karatu sai malamin ya ce masa haba dan babban manzon Allah sallallahu alaihi da ka aika mini ma da dan so in baka karatu sai ce a'a al ilmu yu'ta wala ya'ti ilimi zuwa masa ake yi ba zuwa yake yi ba malami ba zai je wajen ɗalibi ya karantar da shi ba ya je gida zai zallama ce na zo in koya maka karatu a shi ɗalibin ne zai je wajen malami al ilmu yuta wala ya ci saboda haka haka yake ta zuwa tare da darajansa dangin manzon Allah ne zai zama shi yace wani lokacin zai zo ya abun nan ya tsaya a kofar malamin zai dauki karatu sai malamin ba a maiwa malami sallama ba zai masa sallama ba kura ta zo ta dinga bule shi malamin ma ya zo ya fita bai san akwai wani a kofar gidansa ba kura ta lullube shi sai ya farka sai a ce malamin ya fita gobe ma kuma sai ya sake dawowa haka ya dinga yi sai da ya zama malami ina tare da abokinsa ya ce abokinsa zo mu je mu ɗauka karatu maza da yare suka zo mu ɗauka wajen manyan sahabbai manya manyan sahabbai sai ce haba yaro wayannan manya manyan malamai suna nan yaushe za a zo yaushe za a neme mu mu kuma to sai ga ba abokin tafiya bane sai tafi ya je kofar gidan wannan ya dau ilimi ya je kofar gidan wannan ya ce wallahi wannan yaro ko wannan saurayin matashi yana raye sai da ya ga jama'a sun zo sun kewaye ni suna jiran me zan faɗa suna ɗaukan ilimi a wurina suna raye fa shi bai yi karatun ba shi Abdullahi bin Abbas ya yi sai zo ya ga jama'a sun kewaye shi suna ɗaukan ilimi ya zama babban malami sai ya ce wallahi hadha al-fata aqalu minni yace wannan saurayin yafi ni hankali inji shi abokin Abdullahi bin Abbas har ya zama malami to abun da kaɗan kaɗan ne himma ce shay'an fa shay'an ka tsakura nan, ka je can ka tsakura kaɗan kaɗan ɗin sai taru sai zama mai yawa ai lokacin da manzon sama ya rasu Abdullahi bin Abbas ba malami bane su Abubakar da Umar da Usmanu da Aliyu su Abdullahi bin Mas'ud su ne malamai shi kuma yana yaro amma da ya dage da karatun bai girman kai ba sai Allah ta'ala sai ya bashi kuma addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta karbu sai zama faqihul um, ya zama faqihi me ma'anan faqihi ne me ma'anan fahimtar addini kamar yadda zo a hadisi man yuridullahu bi khairan yufaqihu fi din wanda Allah yake nufin sa da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini Fahimtar addini ka fahimci aqida ka fahimci hukunce hukuncen shari'a shine fahimtar addini aqidan nan duk inda aka taba ka fahimta ka san menene Allah ya wajabta anan bayin sa su kudurta menene tauhidi menene aqida sauran abubuwan da aka ce ka kudurta sunan nan gaibu menene ka fahimce su sannan ka fahimci hukunce hukuncen shari'a ya ake ibada ya ake aure ya ake ciniki da sauransu wannan shine ilimi in an rasa wannan kuma babu buka fanni biyun nan da aqida da fiqh wallahi su ne karatu su ne karatun addini kuma dukkaninsu daga qur'ani ne da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake daukowa shi yasa ce man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din wanda Allah yake nufin sa da alkhairi zai fahimtar da shi addini amma da zaka je kai wani ilimin daban ilimin tarihi sai ce wannan malamin tarihi ne ba za ka zama malami cikin al'umma ba baka isa ka bada fatawa ba baka yi saka warware mutane mas'alolin su na addini ba ba za ka iya gyara musu aqidan su ko ibadan su ko mu'amalan su ba sai a ce malamin tarihi amma ba za a ce maka malami a addini ba ka zama malami mutlaki a addini sai in ka karanta fikihu da kuma aqida su kuma ana fahimtar su ne daga alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa ribuwa a haka suke a haɗe duk abin da zaka faɗa na aƙida akwai dalilin sa ko hadisi duk abin da zaka faɗa na fikiyo akwai dalilin sa na hadisi a zahiri ko kuma kiyasi nan kayi ilimi baka bar ƙur'ani a gefe ba baka bar hadisi manzo Allah gefe ba ka fahimce su ka karanta su kuma ka fahimce su amma in gundarin hadisin ka dinga bi da isnadi kana karantawa to akwai kuma bukatan kuma yanzu menene hadisin yake karantarwa ba za ka zama malami a cikin al'umma ba shi yasa manzala sun ya ce rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamili fiqhin wa laysa bi faqihin yace ku isar da wannan mutane da yawa wanda yake dauke da hadisin bai fahimci hadisin ba shine ma'ana laysa bi faqihin da yawa mutum zai ba wani hadisi sai zama wanda ka karantar kin yafi ka fahimtar me hadisin kamar su imamu shafi'i akwai malamin hadisi a zamanin su wanda suka fi su ilimin hadisi amma su kuma sun fi malamin fahimtar hadisi shi yasa su imam Ahmad suke zuwa suna ɗauko fahimtar hadisin aure su kuma shine fiqh to Abdullahi bin Abbas manzala sun yi masa wannan addu'a sannan ya koya masa fassara alqur'ani ya roka masa ya san fassara alqur'ani sai ya zama tarjuman alqur'an a cikin sahabbai babu wanda ya kai shi iya tafsiri ba wanda ya kai shi sanin tafsiri in ana magana kowane tafsiri inda a tafsiri bil ma'thur tafsiri ne na wanda ya aka wallafa shi akan abun nan alqur'ani ya fassara hadisi ko abun ne ya fassara qur'ani ko hadisi ya fassara fassara qur'ani da maganganun sahabbai za ka ga maganganun abdullahi bin abbas suka fi yawa a cikin dukkan littattafan tafsiri wanda suke kawo maganganun sahabbai saboda wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya masa kuma Allah ta'ala ya karbi addu'a ya zama malamin tafsiri kuma ya zama malamin fiqh Allahumma faqihu fi dini wa alimhu tawi saboda haka addu'a tana da muhimmanci hadisi na gaba an abi hurairata radiyallahu anhu ko an abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu qala qala rasulullahi alaihi wa sallam idza idza ata ahadukum al-gha'ida fala yastaqbil al-qiblata wala yuwalliha dhahrahu sharriqu aw gharribu wannan hadisin abu ayyub ansari Allah yarda da shi Imam al-Bukhari ya ruwa shi a wani babi ya ce babu la tustaqbalul kiblatu bi bawlin wala gha'idin babin da ke bayanin ba a fuskanta alƙibla in za a yi bawali ko ba haya ba a fuskanta alƙibla kuma ba a bata baya kamar yadda wannan hadisin zai biya mana sai dai ka kalli gefe da gefe idan a Najeriya kake sai ka kalli kudu ko arewa in za ka yi ba haya musamman in a jeji za ka yi ba hayan babu kariya babu abun da ya kare ka babu mai babu bandaki bari mu karanta hadisin abu ayyub al ansari yace abu aibar ansari shine wanda ya sauki manzon Allah sallallahu alaihi lokacin da aka yi hijira aka koma Madina a gidan sai ya sauka kafin a gida masa gida qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ata ahdukumul ghaida in ɗayan ya zo wurin yin bahaya fala yastaqbil qiblata kar ya fiskanci alqibla wala yuwalliha zahrahu kuma kar ya juya alqibla bayansa wato karya. ba wa alƙibla baya kuma kar fuskanci alƙibla in ya zo zai yi ba haya musamman in ajeji ne babu rangwame dole ka abin nan ka kalli kudu ko arewa in anan kake in alƙiblan ka tana gabar ko yamma wato kar ka fuskanci alƙibla kar ka bata baya amma in a cikin gida ne inda aka yi makewayi wannan ya halatta ka fuskanci alƙibla ko ka bata baya kamar yadda zamu karanta a hadisi na gaba amma a jeji a bayan gari an tsaya a mota a hanya za ka yi ba haya to sai ka lura ina ne alƙibla? kar ka bata baya kar ka kalle ta sai manzala sama sai ce sharriqu ku kalli gabas aw gharibu ko kuma ku kalli yamma to kaga wannan sharriqu aw gharibu ya banci mutanen Madina mutanen Madina da makamantansu irin wanda su suna kallon kudu ne ko wadanda alƙiblan su yake kallon arewa su ne aka ce su kalli gabas ko yamma inda su yi haya amma kaga mu nan alƙillan mu tana gabar ne mu kuma kar mu kalli gabar kar mu kalli yamma la tusharriqu wala la kar ku kalli gabar ko kalli yamma sai dai ku kalli arewa ko kuma kudu ka kalli arewa ko kudu ina fata mu fahimci wannan hadisi kenan akwai daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam samu hadisin da yana magana akan wasu takaitattun mutane ne kamar wannan hadisi mutanen Madina da waɗanda suke kallon kudu su yi sallah ko arewa su ne aka ce sharriqu aw gharribu ka kalli gabas ko yamma don su in sun kalli kudu ko arewa sun fiskanci alƙibla ne ko sun ba alƙibla baya mu kuma mun kalli gabar ko yamma mun fuskanci alƙila kuma ba ta ba to mu kalli kudu ko arewa hadisi na gaba zai nuna mana cewa me a jeji ne wannan take mazance mafi inganci a jeji ne bai halatta ba a sarari amma in a gida ne inda aka yi makewayi to ya halatta ka kalli alƙibla ko ka bata baya ga hadisin nan an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma qala إننا سيقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته عبد الله بن عمر رضي الله عنه شير ويتوانا حديث رضي الله عنهما Allah yarda da su shi da babansa Imam Bukhari ya rawaito hadisin a karkashin babu man tabarraza ala labinataini babin da ke bayanin wanda ya ba haya akan tubali guda biyu ɗaya tubalin kafarsa ta dama ɗaya tubalin kuma kafa wato ta hagu in baka sani ba kaman blok ya sa blok ɗaya a nan bangaren ɗaya a nan bangaren sai ya hau kansu ya ba haya abdullahi bin umar ya ce kala abdullahi bin umar ya ce inna nasan tabbas wasu mutane ya kuluna suna cewa iza ka qa'atta ala hajatika in ka zauna za ka biya za ka yi ba haya ko bawali fitsari kenan fala tastaqbil al-qibla karka fiskanci al-qibla wala baitul maqdis kuma karka fiskanci baitul maqdis ina ne baitul maqdis shine al-qibla ta farko yana nan ash-sham biladu sham yana falastin a yanzu yana falastin sune gaban nan shine sham duk da cewa si ta fi shahara da sham amma wannan baitin wannan abun nan baitul maqdis a falastin yake domin na sha faɗa muku sham yanzu kasashe guda hudu ne da syria da falastin da lebanon da jordan saboda haka duk yawanci wuraren tarihi suna wa wa'annan kasashen yawanci to shikenan yace wasu mutane suna cewa in za ka yi ba haya ka tsuguna za ka yi ba hayan ka fala sakbil qibla kar ka fuskanci qibla shine kar ka fuskanci baitul abun nan dakin kaaba wala baitul maqdis kar ka fuskanci baitul maqdis ma'anan kar ka fuskanci baitul maqdis kar ka ba qibla baya domin idan kana madina qibla tana kudu baitul maqdis tana arewa in ka kalli alƙibla ka ba baitul maqdis baya in ka fiskanci baitul maqdis ka ba alƙibla baya ka kenan kar ka fiskanci baitul maqdis kuma kar ka fiskanci alƙibla wannan ana magana mutanen madina kenan mutanen madina yace haka wasu suke cewa ah za su iya faɗan haka saboda manzon Allah ne ya hana ko yace kar a ba alƙibla baya kuma kar a fiskance ta yanzu a yi ba haya ko fitsari kamar yadda muka karanta a hadisin baya sai yace amma laqadir taqaitu yawman ni fa wataran na hau ala zahri baitin lana a saman wani daki namu dakin kuma shi ne dakin Hafsa Hafsa kuma yassa ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hafsa yar sayyidina Umar Abdullahi shi ma dan sayyidina Umar ne yace na hau saman daki na dakin mu ina nufin dakin wa dakin yassa dakin Hafsa yace fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala labinataini yana saman wasu blok guda biyu wato wasu tubali guda biyu yana ba haya kenan mustaqbilan baitul maqdis yana mai fuskantar baitul maqdis kenan ya bawa mai alqibla baya ya bawa kaba baya li hajatihi don biyan bukatansa don ba hayansa saboda haka a cikin gida ne ya ga manzon Allah sallama yana fuskantar baitul maqdis ya ba alqibla baya yana ba haya wannan shi kenan kenan in a cikin gida ne ba haramun ne. wannan magana kuma ita tafi inganci don sun ce ko a cikin gida ko ba a cikin gida ba haramun ne don haka ne a cikin gida manzala sama ya ba alƙilla ba shi ma zai zama haramun ba zai zama ba saboda haka in a cikin gida ne ba haramun ba ne sai dai an fi son kaɗan me ka gina ban ɗakin ka yadda ba za ka fuskanci alƙiblan ba don fita daga saɓani amma in a jeji ne kuma haramun ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana manzala sallallahu alaihi ya hana saboda haka wannan hadisin yana koya mana cewa in a gida ne babu laifi hadisin ba kuma yana koya mana in a jeji ne haramun ne ka fuskanci alƙibla ko ka bawa alƙibla baya za mu tsaya a nan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله wannan mai tambaya na farko yake cewa malam idan mutum ya shiga cikin bayan ɗaki akwai alƙur'ani irin ƙananan alƙur'ani na a cikin aljihun bai tuna ba har sai da ya shiga ya tsuguna sa'annan tukunna ya ga kuma akwai alƙur'ani a aljihun ya zai yi bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd assalamu alaikum warahmatullah idan da ya tsuguna bai fara ba hayan ba sai tashi je ajiye qur'ani ya fita je ajiye qur'ani ya dawo ya biya bukatansa in kuma riga ya fara to shikenan Allah ta'ala ba zai kama shi da wannan laifin ba ba za a ce kuma ya tashi ya bata jikinsa ya je aje Qur'ani ba saboda haka anan kuskure yayi sai ya kiyaye na gaba ya kiyaye gaba matukar ya san yana yawo da alqur'ani don zai shiga ban daki ya laluba aljihunsa tukun ya tabbata babu qur'anin ko kuma akwai shi je aje shi kafin ya shiga ban daki amma in ya shiga kan ya fara ya tina maza maza ya fita ya aje shi a gefe nan. wannan mai tambayan kuma yake cewa ya zo masallaci sai iya abin da ya samu a masallacin ta ce kadai bayan da liman ya sallame ya miƙe ya tsaya sai mutane suka yi sahu a bayan shi suna bin shi sallah sallamewa zai yi ya fita ko tsayawa zai yi ya ƙarasa sallan ko ya zai tsayawa zai ya sallah domin a nan ma babu sabani cewa zai iya limanci in ya samu raka cikakkiya ne shine wasu malamai suka ce zai zama liman ba don ya tabbata mamu amma wanda bai samu raka ko ɗaya ba ba mamu bane duk rafkanuwa liman ba ta shafe shi ba ko guda daya inda liman ya yi rafkanuwa zai sujada ko na ba ta shafe shi so da haka nan zai iya zama liman tunda a tsaya a bayan ka shikenan sai ka zama liman din a kare sallan a haka wannan kuma wata mace ce ki take tambaya take cewa a kowane wata ta saba tana yin al'ada a wasu kwanaki na musamman kowane wata sannan wannan watan ya kama har lokacin ya wuce kuma ba ta yi al'ada ba mala ya za ta yi ba abin da za ta yi in ma ya zama tana da ciki ko kuma ya zama haka kawai al'adan bai zo ba da haka in dai lafiyan ta kalau ba ta jin komai wannan ba matsala wani amma ta jin ciwon ciki ko ciwon mara wannan kuma sai ta tafi asibiti ko akwai wani matsala ne amma ba wani abu ita je ta yi sikainin kila a samu tana da ciki ko kuma haka kawai ne in kuma tana jin wani damuwa sai a gano mai damuwanta amma a shari'ance za ta ci gaba da sallanta ko da kwanakin da take hailan sun shigo matukar al'adan bai zo ba to tana nan mai tsarki ne za ta ci gaba da ibada kamar yadda aka saba wannan kuma yake magana akan cewa eh, sallan alwala eh, idan mutum ya yi alwala musamman don saboda ya yi sallah ko karatu to shi wai kurkuran baki da ya yi da shekar wannan don allah malam ina so a fahimtar da ni matsayinsa a sal alwala kan farilla ne ko sunna ko mustabbi to mun sha bayani wasu malamai sun tafi farilla ne wasu sun tafi mustahabi ne wanda suka ce farilla ne saboda ya zo a hadisi a umarni ta magmas wastanship ka ka kurkure bakin ka ka face suka ce al'amru lil wujub wanda kuma suka ce ba wari ba wajibi bane kuskuren baki da shakarwa suka ce ubangiji ta ya koyar da alwala alqur'ani bai faɗi kurkuren baki da shakarwa ba saboda aka sunna ce ta zo da shi sannan wani ya zo ya tambayi manzala sama ya zan yi alwala ce tawaffa kama amarka Allah kai alwala inda Allah ya umurce ka a cikin Qur'ani kuma babu me ba kurkuran baki to kaga an koyar da wajibi ne a Qur'ani in kai iya na Qur'ani ka sauke wajibi alwalan ka tayi wannan kuma wanda zai karu irin su kurkuran baki irin su shafan kunne irin su shaka ruwa wannan sai ya zama mustahabbi ne ba wajibi ba na'am wannan mai tambaya yana cewa na ji malam aka ce idan mutum iya zo bakin kasuwa zai shiga ya karanta la'ila a illallah da la sharika lahu har zuwa karshe za a ba shi lada miliyan daya to malam wannan maganan gaskiya ne gaskiya ne duk wanda ya karanta wannan ya zo shiga kasuwa za a ba shi lada alfu alf shine miliyan daya hadisi ne ingantacce mun da alkawari za mu karanta hadisin abin nan littafin addo'i insha Allah kuma ina ganin lokacin yayi wataƙila ma sati mai zuwa ne saboda haka za mu karanta hadda wannan addu'an ka zo shiga kasuwa kai wannan addu'an a baka lada miliyon ɗaya gobe ma haka idan dan kasuwa kullum in zo shiga kasuwa in zai wannan addu'an kullum sai ya samu lada miliyon ɗaya kenan na wannan addu'an kawai na'am ka karanta ai <laughs> la ilaha illallah wa da wala sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir za mu karanta hadda karin da ke cikin addu'a ina now malam ya ce wannan yake tambaya yake ce malam akwai zikiri na musamman wadda shari'a ta musulunci ta yi tanadi idan mutum zai je sallah ya rika karantawa in ya doshi masallaci zai ta zikiri na musamman da ya kamata mutum yana karanta zai rika karantawa a lokacin da yake tafiya masallaci akwai addu'o'i masu yawa wanda ake karantawa a lokacin da ake tafiya masallaci in su Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basri nuran har zuwa karshe shi ma dukkanin su zamu karanta su kuma a cikin wannan littafin mu bayani bayanin sa sai ka biyo mu wannan yace cewa malam idan mutum zai shiga ban daki mutum zai ya manta bai addu'an ba da ya kamata ya yi nan ya fita ne ya yi ko dai ya sake ya yi hakuri ya zauna haka idan ka shiga kana shiga ka tina ka fito ka yi in ka sake shiga shi yafi akan ka zauna in kuma ka riga ka zauna ka fara shi kenan muka ce kai a zuciyanka amma ba da harshen ka ba ya ƙara tambaya shi ne ya to idan zai yi addu'an kuma a asirce kamata ya yi ko ya yi ta a bayyane duk yanda ya ɗaya ne ko ya a bayyane ko ya asirce amma a bayyanen ba ka kwala yadda kowa yana ji ba kai yanda kunnen ka zai ji shine bayyane asirance kuma ya kunnen ka ma bai zai ji ba duk wanda kai yayi to kamar yadda shi malam ya nuna ka challa akan cewa mu tsaya haka to insha Allah sai mu tsaya haka din Ba akwai masu roƙon addu'a daga ciki akwai wanda ya ce ya samu karuwa ta ya mace yake so a sami shi a sa ta a cin addu'a da ma dai sauran bayan Allah masu jarabawa da sauransu ga malam ma ya samu sabon mota shi a sa shi addu'a malam waye sai kai bayani eh malam abdullahi shi ma ya samu sabuwar mota shi ma a sa shi a cin addu'a Allah ya tsare shi ya sa motan kuma rayuwarsa ta mora ga inda an tashi haka sai ga mu wani fassara ko to saboda haka aboki na mala abdullahi na'ibi wannan masallacin shine motarsa ta kone sati biyu da suka ce ko ranar litinin da ya wuce aka yi gobara motarsa ta kone sannan kuma wani kuma ya bashi sabuwar mota saboda haka ubangiji ta'ala ya mai da asarar da aka yi kuma muna fatan Allah ta'ala ya kiyaye daga bashi kuma wanda ya bashi motan Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara arziki sannan kuma Allah ya ƙara tsarewa اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين